محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم wannan shawara yake nema ya ce matarsa ta kafa masa sharaɗi ta ce masa ko ita ko kuma wanda zai aura ya ce shi kuma wallahi ba zai iya rabuwa da matarsa ba kuma ba zai iya fasa saboda yana son ta kuma ba zai iya fasa wancan auren ba saboda yana son wacce zai aura ɗin so wani shawara malam zai ba shi kuma tana nan a nan wajen don ya ce mata zai zo wajen karatun malam sai ta ce ai malami na ya zo sai ta biyo shi so duk suna jin ka me ka ce musu <laughs> um, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu wannan ai hada hada fada ne wannan ai <laughs> to ni dai ina ga inda wannan matan almajiran mu ce in ta yadda in ta yadda almajiranmu ce ita har za ta ce malam malamin malaminta ne to bai kamata ta sifanti da wannan sifa ba gaskiya abu na farko yana daga cin abinda na so ne magana a kai to babu lokaci matsaloli na kishi da kama karya da mata suke a cikin gidajensu na aure da kuma kama karyan da maza su ma suke to amsa tambayar wannan bawan Allah shine yar uwata ɗaliba tun da har kina zuwa wajen wa'azi ki sani cewa aure shari'a ne aure addini ne aure ibada ne kuma kuma mace ba ta da hakkin ta haramta wa mijinta abin da Allah ya halatta mai sai dai da sharuɗa magana ta Allah akwai mutanen da suna rikito aure ba su cancanta su yi auren ba mai adalci yanzu mutum da yake baya iya rike gidansa baya iya wadatar da iyalinsa da abin da za su ci baya iya biyan kuɗin makarantar 'ya'yansa baya iya ɗaukan nauyin larurar iyalinsa na asibiti mutumin da yake rayuwa akan bashi da wahala sai kuma kawai ya samu wata 'yar dama kawai ya zo ya rikito aure yawanci mata kuna jin suna cewa ba su yadda a musu kishiya ba ne saboda gudun wahala suke ta zo ka aure ta ka gajiyar da ita ka tara mata 'ya'ya biyar shida bakwai ko sakin ta kai za ta zaman aure ne adadin shekaru barkati wata yarinya kudin ta zo ta kore ta a gida ya za ta bari kuma mutuwar ragas ake yi kai baka iya ɗaukan nauyin iyalinka baka ci da su baka musu kaza kuma ka ce za ka karu wani nauyi dole ta yi ƙoƙari ta ce za ta hana a yi wannan auren duk da ba ta da hakki ta ce ba za ka yi ba amma a babin shawara bai kamata ka yi wannan auren ba yanzu akwai wanda ba yi da hali da ikon auren auren yayi ne kawai abokina ya yi nima sai na ƙara yanzu haka za mu rayu akwai masu yin auren kecire ne ana ganin bai isa ba to zai nuna shi ma ya isa matansa biyu akwai wanda yake yin auren dan ainihin wato ramuwar gayya matarsa ta azura masa ta takura masa bari in yi maganin ki in miki kishiya ya haɗa kai da kishiyar ya taimata azaba irin wannan auren baya albarka da haka duk wanda ya san yana da irin wannan larurori to gaskiya ya bari ƙur'ani ma cewa sai mutum ya samu hali hatta yughniyahumullahu min fadlihi sai Allah ya wadatar da kai amma mutum bai da hali ya je rikito aure ba daidai ba ne wani kuma bai da iyaye da suke iya kariyin su ɗauki larurar matarsa ya je tattara rikici mahaifiyarsa suna da damuwa ta ta faɗa da matan shi ba daidai ba ne to ke kuma baiwar Allah matukar babu ɗaya daga cikin waɗannan larurori buɗe baki da zaki ki ce wai ko ke ko matar da zai aura wallahi zai iya kashe auren naki kuma ki zaman zawarci ina jiya miki tsoro zawarawa sun yi yawa a ƙasar nan kuma ina jiya miki tsoron wallahi duk matar da ta fita ta tsallaka ta bar 'ya'yanta sai ta yi da na sani ki tara mata ɗari na baki assignment ki je ki consultation tambayi waccar tambayi waccar tambayi waccar kar ki kuskure ki da'awar kashe auren ki saboda wani abu ki ce lalle ina nan gidan kuma dai kaza din dai za a yi ma magana ki fita a gida kar ki fara yanzu za ki fita ke yanzu daga ke sai shi kuma zaki ce zaki fita in kika fita kina da garantin wanda zai zo ya neme ki a matsayin ki na bazan matan shi nawa yanzu fa shi a ɗaya ce za a baki wata kila mai mata biyu zo ya neme ki wata kila mai mata uku ke ce ta hudu ya zaki yi da ka gwanda ki haƙuri ki karɓi kishiya ɗaya ki mai da ita ƙanwar ki ku zauna lafiya da ita ki zauna lafiya kuma ina so na gaya miki yar uwa duk wani namiji da ya da'awa zai aure in dai namiji ya bude baki ce zai aure ko ya darsa ya yana so zai aure to bincike ya nuna wallahi sai ya auren nan wannan ya tabbata yau da gobe ta nuna kawai namiji matukar ce zai aure ko dai kina raye yayi ko bayan kin mutu yayi ko kuma kina gidansa yayi ko kuma bayan baki gidan yayi ko kuma kina gidan ya murkushe ki kuma yayi da haka ki nemi sulhu ku zauna lafiya ki faɗi wannan maganan bai da kyau bai da kyau bai da kyau daman kina da kishi dole ki kishi idan akwai wasu matsaloli ne zaunar da shi ce mai to yanzu ya za da matsalar kaza ya za mu yi da larurar kaza ina fatan za ka yi min kaza daman namiji dole ne in yana da bukata dole sai ya kara fa in yana da iko dole sai ya kara qur'ani ne ce fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba biyu uku hudu yaya za ki toshe abin da Allah ya halatta ba ki da wannan damar kuma ba ki da iko kuma ina jiya miki tsoron da na sani don wannan mutumin daga ƙarshe wannan soyayyar yana yin ta ne yanzu in abin ya kai karshe to zai iya haƙura ne da ke auro wancan da yawa mazan zamani suna iya haƙura da matarsu uwar gidansu shekara kaza su auro amarya saboda gigita to wannan mijin naki a gigice ke a gigice ke kuma wallahi jirgi ne in ya ɗaga fa ba wata iskar da take tsaye da shi ba karki ya ba da cin hanci yanzu wannan maganan ma da ya faɗa wai cewa wai yana son ki ba zai rabu da ke rabu da shi rabu da shi ya zo yana son na ke haɗa soyayya biyu oh? <laughs> ai tun da ya furta ya ce zai ƙara ki ce mai gida Allah taimake ka kai kuma ina ganin gaskiya wannan tambayar ka akwai renin hankali a cikin ta <laughs> yaya za ka same mu da hankalinmu balagaggu muna da tunani ka ce mana kana son uwar gidanka kuma ta ce ko ita ko amaryarka ka kuma ka ce mana ba za ka iya rabuwa da uwar gidan ba sannan kuma at the same time kuma ka ce kuma ba za kana kuma son wannan din ba za ka rabu da ita ba haba ustaz don haka in kai matsoraci ne ka je ka rike matarka guda ɗaya matsoraci kawai idan kuma kai ka isa namiji ne tsayayye kama hannun matarka ka je ka ce za a yi aure a gidan nan kuma za a zauna lafiya kuma ke ce shugaban kasa mai cikakken mulki ka ce wallahi duk wallahi duk wanda ya zo gidan nan yana ƙarƙashin ki kuma duk matar da za ta ɓata miki wallahi zan ɓata mata haba waye sai raman da ke ka ba ta girmanta kuma ka faɗa tsakaninka da Allah ka je ka yi aurenka ka rabu da ita idan ta ce ba za a yi ba ka gayyato ne daga kano mun zo mata wa'azin ƙasa na baki ɗaya a cikin gidan na gaba ɗaya dali baraka ce fa gawa tawana ta ce dali baraka ne to Allah ya samu dace ni na ga Allah ya mai shi ba da matar ta biyo shi eh suka zo tare gaba ɗaya ba eh. to ina ganin lokaci fa ya kure amma ga tambaya da wanda ya wata uku bai karanta alƙur'ani ba kan me ne hukuncin hukuncinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah la ilaha illallah zai yi haka ya zama ya zama mai sako ya zama mai sako ya zama asin ba daidai bane mutum musulmi ya zama bai da wani wuridi na karanta alkurani shagaltuwar da muke yi da wannan abar kun ga wannan abar wallahi za ta iya hana ka karanta ƙura'anin wata biyar ma shekara guda kaga waya haganta nan kullum fa ita ce aidanmu shiga can shiga whatsapp shiga twitter shiga facebook instagram telegram wace ce menene ga sunan kala-kala kullum sababbi ake kawowa 24 hours akwai abin da zai shagaltar da kai anan da haka yanzu kusan cinikin data ma da ake yi ya kusa ya fi cinikin kolin da ake saboda yawanci kolin din ma da datar ake yanzu to mun da ya lazimci wannan abar bai bata lokaci ba za ta iya hana shi karanta ƙur'ani. ina jiya muka tsoron ka mutu a irin wannan yanayi wallahi alazim ƙur'ani ba abin da ya kai shi lada fa a ce ka rayu ka ɗauki wannan lokaci ka baka buɗe ƙur'ani ba ba karanta ba na'am yana nan a cikin musuluncinsa amma mai sako ne kuma yana rayuwa cikin kazanta ba karama ba dan Allah ƴan uwana mu kafa wa kanmu doka dangane da mu'amalolinmu da wayoyin nan mu ba su lokaci ya zama akwai lokacin da zamu duba su akwai lokacin da zamu yi Allah bauta yanzu ba da asuba fa mutum zai tafi sallah in bai tafi da wayarsa aljihu wallahi sai ji kamar bai da lafiya da kalalima. da asuba fa ana sallah hatta zikirin asuba fa da ake da za ga masallatai a cike bayan asuba amma yanzu wallahi malam mutane gida suke koma suna chatin bayan asuba kuma ka lura dare dare da ake so waje annan laila libasa a kwanta a yi bacci a huta a tashi a kiyamun laili wallahi malam wani in kana so ka tura mai sako ya gani kawai neme shi bayan sha biyun dare karfe uku na dare sai ga wani yana chatin bayan asubahin nan wallahi malam wani koma ke bude wayarsa ba zikirin asuba ba salatin annabi ba addu'o'in fita daga gida ba addu'o'in fita daga kaza kawai wannan abin muke ta kallo akwai hadari to gwanda ma wanda yake kunna karatu yana ji yana kallon wa'azzuka na malamai wannan da dama dama amma ina tabbatar muku duk wanda bai sanya wa kansa lokaci da tsarin mu'amala da wannan wayar ba wallahi za ta kai shi ta baro ni'ima ce amma kuma takan zama ni'ima Allah ka kare mu da karewarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai masu neman addu'o'i sun yi ta dogayen bayanai dai wani jarinsa ne karye bai da da yana da miliyan ɗaya da yanzu bai da shi yana bin sa dubu ɗari bakwai da hamsin kuma wallahi yana son aure don Allah taimake shi da addu'a <laughs> akwai wanda kuma wai shi ya samu matan amma bai da halin yin auren kuma su sun ce in fa bai ya kawo abin da ya sauwaka kuma bai da komai kuma sun ce in bai kawo su za su ba wani saboda haka shi ma yana bukatan addu'a to da matsaloli da irin wannan suna da yawa duk gaba ɗaya da yawanci bukatun aure ne tun da malamin malamin aure ne shi ne ake ta kawo magana kan aure tamboyi aure da addu'o'i na aure to ubangiji ta'ala ya biya musu bukatun suna alkhairi Allah ta'ala ya ba su mafita kuma zan ba shi malamin insha Allah ya musu addu'a bismillah so rufe za a yi gaba daya eh. to waɗannan bayan Allah da suke neman addu'a da wanda malam ya karanta da wanda bai karanta ba Allah ya biya wa kowa bukatarsa Allah muna tawassuli da wannan zama da muka yi ya Allah muna da buƙatunmu ya rabbana ya rabbana Allah ka biya mana bana jin akwai wani mutum guda ɗaya a nan bayi da wata bukata a wajen ubangiji ya Allah nahnu du'afa mu masu rauni ne kuma muna da bukatu a gare ka na duniya da na lahira ya Allah kai mana arziki albarkacin zaman nan da muka yi dan kai Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah ka biya wa kowa bukatarsa da wanda ya faɗa da wanda bai faɗa ba ubangiji Allah ka bamu abin da zamu ci ka bamu abin da zamu sha ka bamu abin da zamu rufe asiri ya Allah ka raba mu da tozartuwa a wannan rayuwa Allah ka raba mu da wulakantuwa a wannan rayuwa Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da matsi Allah ka raba mu da wulakanta ya Allah duk abin da zamu kunyata Allah karka jefa mu ciki ya Allah duk wanda yake neman ya tozarta mu ko ya kunyata mu Allah ka ka bashi nasara ya Allah kuma ka kare mana mutuncin mu a ko ina ne Allah ka raba mu da kwaɗayin duniya ka raba mu da fifita haram ya ba ku ce amin ba da ce kwaɗayin duniya ka je wa mutanen nafa <laughs> na ce kwaɗayin duniya sai dai ba ce amin ba ma'ana ya za a yi Allah ka ba mu duniyar dumu dumu mutum <laughs> to ya Allah ka bamu mai kyau Allah ka bamu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ka kawo mana su masu kauri masu tsoka yalwatattu na halal na karya kashi na gina gida na hawa mota na auren mata na kaza <laughs> ya ubangiji ka biya mana bukatun Allah ka sa aljanna makomar mu kai mana duk wannan ni'imar kuma ka tsunduma mu a cikin aljanna innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir marasa lafiya cikin mu ka ba su lafiya masu lafiyan ka tsare musu lafiya Allah ka bawa wannan jiha zaman lafiya wannan jiha ta adamawa Allah ka kare fitintunan da ke ciki da kuma sauran jihohi da suke makotaka da ita da sauran kasashe gaba ɗaya na musulmi a duniya ya ubangiji Allah ka raba mu da tashin hankali ka raba mu da zubar da jini ya Allah duk waɗanda suke nufin mu da sharri Allah ka mayar musu kansu Allah ka shiga tsakaninmu da su Allah ka sanya katangar karfe tsakaninmu da makiya tsakaninmu da abokanan gaba ya Allah zaɓe da ake fuskanta za a yi Allah ka zabar mana daga gare ka ya ubangiji ka zabar mana wanda ya fi cancanta wanda ya fi dacewa rayuwa a ka ya ubangiji ka zabar mana wanda zai taimaka mana wanda zai tallafa mana wanda zai tausaya mana wanda zai agaza mana wanda zai taimake mu addinin mu ya taimake mu a rayuwar mu ya taimake mu da mutuncin mu ya ubangiji muna neman zabin ka ba zabin mu ba ya Allah kar ka bar mu da son zuciyar mu kar ka bar mu da ra'ayin mu ya ubangiji daga shugaban kasa har zuwa kansila muna neman ka tausaya mana ka duba halin da muke ciki ya Allah ka canja mana yanayi Allah ka faranta mana kada ka bakanta mana Allah ka yalwata mana kada ka kuntata mana ya ubangiji ka bamu mai kyau ka bamu da mana mai albarka ambaliyar ruwa da ake ta ya Allah ka takaita mana ka tsare mana gonakinmu ka tsare mana gidajenmu Allahumma hawalaina wala alaina اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر الله كي تزبو دروا يفادا cikin daji ya fada cikin koguna ka tsare mana gidajenmu ka tsare mana gonakinmu ka tsare mana hanyoyinmu ka tsare mana rayuwarmu ya Allah ka samu cika da imani ya Allah ka samu cika da imani ya Allah ka samu yan aljanna ne ya Allah ka samu yan aljanna ne ya Allah ka samu yan aljanna ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum